E to na dade ina son in shirya fim ah, kuma har samu labari labarai kusan guda hudu to amma kuma ni na fi son labarin da zan yi ya zama cewa labari ne da zai taba al'umma labari ne da ya shafi abubuwan da suke faruwa yau da kullum to da taimakon daraktan muka samu aka samu wannan labari muka haɗa fim ɗin rariya kin ce ah, akan al'umma aka haɗa shi amma takamaimai me yake magana akai e eh to fim ɗin rariya yana magana ne akan sakacin iyaye na yadda suke barin 'ya'yayensu suna rayuwa ba tare da sun sa ido a kansu ba da kuma sakacin iyaye wurin yadda suke tura 'ya'yayensu jami'a ba tare da sun sa ido a kansu ba da kuma at the same time sakacin iyaye wurin karban abubuwa daga hannun yara ba tare da sun tambaye su daga ina ya fito ba sannan kuma ka duba ka shiga cikin fim din still yana magana ne akan yadda lecturer suke amfani da ɗalibai a cikin makaranta domin wani bukata ta su sannan kuma in ka ƙara juyawa za ka ga yadda manya-manyan mata manya-manyan um, mutane musamman eh, 'yan siyasa da manyan dai mutane yadda suke amfani da yara ƙanana a rayuwa abin da yake magana a to tun da kin faɗi wannan shine makasudin fim ɗin rariya kamar a iya cewa kin cimma burinki na saƙon da kike so ki aika ga al'umma gaskiya na cimma burina ga saƙon da nake so aika saboda na ji daɗin yadda mutane suke zuwa suke kallon fim din kuma reviews din da suke bayarwa alhamdulillah fim ya karba a wurin jama'a sannan kuma yadda nake ganin family gaba ɗaya suna kallon fim din rariya to gaskiya ba karamin daɗi nake ji ba ya tabbatar da cewa sakon da nake so in isar ya kai kuma na kusa in fitar da shi a dvd ma waɗanda ba su da halin da suke za su je sinima su same shi a gidajensu domin su kalla ah, wata ah, tambaya da mutane ke yi shine kusan shekara guda ba su ga rahama a fina-finan hausa ba sai kuma gashi ta fito a rariya kamar a kin tafi ne kika komo koya ake ciki babu inda na ji <laughs> akwai fim sina ma da suka fita akwai kuma fim ina da zai fita next week mata ta ci shida so fim ina suna ta fita ban san me yasa mutane suke cewa ba su ganna a fina-finan hausa ba ko dai maybe saboda al'amura na yau da kullum ana ganin ba na yin shi a cikin kaniwood ba kuma wani abu ya jawo haka ba yawan aiki ne da ya yawa yau ba ni wannan kasan gobe ba ni wancan kasa amma idan kika ce babu inda kika je mutane za su ce kamar tun da aka dakatar da ke daga fina-finan hausa ba a ga fitowar ke ba wasu za su alakanta rashin fitowar ke da waɗannan kamar me za ki ce akan haka gaskiya ba abin da ya hada dakatarwa da rashin fitowa na a fina-finan hausa aiki ne kawai ya yi min yawa ganin cewa kin kwana biyu baki fita a fim din kannywood ba musamman yadda hukumomin da ke kula da fina-finan kannywood suka dakatar da ke kamar in kika yi waiwaye adon tafiya zuwa yanzu ya iya cewa misali kin yi na damar misali abubuwan da kika yi har suka sa aka kore ki daga kannywood ko aka dakatar da ke gaskiya yadda kuke jin labarin dakatar wannan nima haka nake jin labarin ta shine gasken magana to amma a zahiri an fitar da misali wasiƙa ana cewa an dakatar da ke bata iso gare ki bane ko koya a kai ciki yadda kuka ganta a yanar gizo nima haka na ganta sai kuma gashi ke kuma a lokacin aikin raddi ko kin mayar da martani kan abubuwan da suka faru kamar a iya cewa kin yi nadama ko kuwa yaya ake ciki na fitar da wasiƙa haka ne amma ga fans da kuma abokanayen aiki na waɗanda suke ta ihu suke ta um, ƙoƙarin su kare ni suke ta faɗa a kaina su na fitar ma wasiƙa na ba su haƙuri da kowa ya yi haƙuri ya kwantar da hankalin shi idan muka koma batun musamman a rawar da kike taka a fina-finai daban kina yin kannywood kin koma kina nollywood kin ma je amurka kwanaki kin yi wani fim sannan kuma watakila ma kina shirin yin bollywood kamar ya za ki bayyana irin waɗannan masana'antun ko kuma fina-finan ɓangarorin fina-finan hausa fina-finai daban-daban na duniya eto eh ina jin ya kai shekara ko bai kai shekara ba da na zo gidan da muka yi magana da kai akan ya ake so a ga rahama sadau nan da shekaru ba da dadewa ba kuma na ba bada ansan cewa fim nake so in yi ko na larabci ko na turanci ko na wani iri ne ni dai so nake na ga cewa ina yin fim a kowane bangare saboda ban taba zuwa makarantar fim ba so kuma na yi believing the knowledge na yi believing the ilimi kuma inda nake koyon ilimin nan shine a cikin industry to kaga shi yasa nake faɗaɗa ayyuka na a ko'ina nake zuwa nake yi kuma shi wannan um, kannywood din da nollywood da kake magana da hollywood da kuma ina ne duk yadda ake yin aiki a duniya haka ake yin shi a ko'ina a masana'antar fim kawai dai bambancin mu abin da bambanta mu addini al'ada da labari in ka duba ma za ka ga wasu labaran irin na indiya irin namu ne kuma ba wani abu ne ya kawo haka ba illa kusan in ce um, al'ada da ya kusa ya zo ɗaya da mu da su kin je amurka kamar yadda kika kaɗan fara da dazu kin yi fito a wani fim kamar za ki mana ƙarin bayani akan fim ɗin da kuma ko kina shirin a ƙara ko ci gaba da yin fina-finai a wannan masana'anta eh gaskiya ne na je america na yi fim amma ba, sosai na fito a cikin fim din ba kawai special appearance ne na fito kuma na fito a matsayin kaina ne ba kin fito ta ta musamman a ciki da ni da econ da a na da mutane dai da yawa a cikin fim din kuma um, shi ne kawai ah, to sai kuma kamar masoyiyar kyauta kuka daɗe kuna <laughs> da dangantaka a priyanka chopra ah, na ga kwanan nan kuna ta magana tsakanin ke da ita kamar menene ainihin abin da ke tsakanin ku da priyanka chopra kauna soyayya komai <laughs> eh na jima ina son duk wanda ya san Rahama Sado ya san Priyanka Chopra wasu ma Priyanka suke kirana kuma na yi believing da cewa Priyanka ita ta samar da Rahama Sado saboda kusan da abubuwan da take yi shi nake yi ba kuma wani abu ne ya jawo haka ba illa irin birge ni da take yadda take rayuwanta babu ruwanta babu abin da yake dakatar da ita babu kuma ido baya sa ta dina abin da take yi ta yi min magana kuma ta nuna jin daɗin ta akan ƙaunar da nake yi mata kuma tana fata za mu haɗu nan ba da daɗewa ba kamar a taimaki magana wannan shine karo na farko da kuke magana wannan shine karo na uku da muka yi magana amma da a cikin maganganun da ta mu wannan ya fi na fi jin daɗin shi saboda wannan ta ce tana son za mu haɗu da ni da ita so kaga abin jin daɗi ne haka yanzu kin ɗaura jaka kenan wayo zora ka ɗan ce ina kike gani na zuwa <laughs>